haka ko shakka babu kuna tare da studio kalangu mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. kawar da mummunan tabi'u kan 'yan mata da bunƙasa 'yancinsu su ne tsakiyar dandali karo na uku na 'yan matan afirka a yamai za mu zo muku da ƙarin bayani Nijar ta samu wata sabuwar bazuwar cutar COVID-19 a adadin masu cutar ya karu a cewar daraktan cibiyar binciken kiwon lafiya sarmes tare da jan hankalin al'umma da su girmama matakan kan da garki. A Nijar yara har yanzu shashar COVID-19 ba ta shafe su ba shine rahotonmu na musamman. da la yanzu ga labar ku ɗaya na bin ɗaya. Dandalin 'yan matan Afirka karo na uku na gudana daga ranar 16 zuwa 18 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 a Yamai. Kawar da miyagun tabi'u da bunƙasa 'yancin 'yan mata su ne a cibiyar musanya da ke gudana a zauren Mahatma Gandhi. Ina Nijar take a game da tabbatar da waɗannan 'yanci. Asumana Shina ya fassara mana rahoton Rahilatu Sumana. Hukumar Tarayyar Afirka ce ta fara wannan aiki a shekarar 2015 kuma tun daga nan take shirya taron koli na 'yan matan Afirka a duk bayan shekaru uku. Manufar ita ce hanzarta cimma nasarar 'yancin 'yan mata musamman ta hanyar kawar da wasu al'adun gargajiya masu cutarwa. A cikin wannan yanayi ne bayan kasashen Zambi da Ghana a halin yanzu Niger na karɓar 'yan mata kusan dubu biyu daga kasashe kusan hamsin mambobin ƙungiyar Tarayyar Afirka. A bana dai za a mayar da hankali ne kan kaciyar mata, aurar da yara, ilimin 'ya'ya mata da samar da kiwon kiwon lahiyar aihuwa. Tuni Nijar ta amince tare da rataba hannu kan wasu dokoki na ƙasa da ƙasa da na yanki da na ƙasa domin daƙile waɗannan ayyuka na kaciyar mata kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar goma ya tanada a ɗaya ɓangaren kuma a kawo ƙarshen aurar da yara. A shekarar tara ne Nijar ta amince da wani shiri na tsakanin shekarar tara da shekarar ɗaya. A watan Disamban shekara ta bakwai gwamnatin Nijar ta sanya hannu kan wani kuduri da ke shafar kare da bada tallafi da rakiyar 'yan mata da ke karatu har zuwa shekara ta shekara goma sha shida. Tun wannan sa kuduri matsalar karatu 'yan mata ta kyautatu a cewar Maryama Mahmudu Jibbo, daraktar tsare-tsaren kungiyar ONG FAD a cikin rahoton Adama Dawaki. Muna iya cewa a yau an samu ci gaba saman karatun iya mata. Na samu rahoto watannin da sun ka wuce saman sabin ginin da ake yi na makarantu tare da hawan wanga sabon iko. Komawa makarantar wanga shekara za su fara aiki. Na samu tabbatacciyar labari a wajen shugabar ƙasa game da ilmantarwa iya mata. Ana ayyuka a da idan iya mace ta ciki komai ƙoƙarinta ba za ta ci gaba da karatunta ba. Amma tare da wanga takardar da an ka hiddo kamar wata dama ke an ka ba su, dan ban gani wani shugaban makaranta da zai iya jayayya da wanga takardar ba idan ma yaƙi to makusankinta ko 'yan uwanta za su iya kai ƙara a wajen wanda ya kamata domin ta koma makaranta saboda wannan incinta ne Tun yau da 'yan makonni Nijar ta samu karuwar masu cutar COVID-19 sabuwar bulluwar na da nasaba da wasu dalilai a cewar daraktan cibiyar binciken magani da kiwon lafiya Sarmes, Dr. Ronan Jambu a cikin rahoton Anise Karim. On voit une augmentation effectivement des cas positifs. Visiblement, ana la'akari da karuwar masu kamuwa da cutar corona. Ga alama ana fuskantar sabuwar bangazowar cutar. Ba shakka wannan na da nasaba da lokacin ɗari da kuma yadda mutane ke haɗuwa wuri guda a gida. Kuma tabbata saboda sun manta da matakan kariya. Yana da muhimmanci a yi tunatarwa dangane da matakan kariya kuma a yi wa kowa shawarar rigakafi. Ta hakan ko cutar ta yadu ba za ta tsananta ba, ba za a samu cunkoso a asibitoci ba, ba za a samu rashin rayuka ba. Akwai miliyoyin allurai yanzu haka a Nijar waɗanda ba yi amfani da su ba domin dole sai an yi wayar da kan al'umma kafin a yi amfani da su akwai alluran da suka zo karshen wa'adin ingancin su saboda mutane ba su zuwa yin shaushawa a gane cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar da ake ganowa waɗanda ake nema ne an fi samun yawan waɗanda suka kamu a agadas watakila saboda kuna da ɗakin bincike mafi kyau kuna da na'urorin gwaji irin namu na sarmes kenan gaskiya ne masu kamuwa da cutar suna karuwa ba shakka suna karuwa a wasu ƙasashe mana yi imani suna karuwa a sauran birane. Je suis sûr que dans les autres villes, ça augmente aussi. Fasarar Asmana Shina yau shekara guda kenan da mazauna karamar hukumar karkara ta dinga Dingazi Banda jihar Walam basu da wutar lantarki. Mutane dauke da makamai da ba a tantance su ba suka lalata wannan layi a ciyar magajin garin. Har zuwa wannan rana hukumomin yankin na rubanya kokari wajen gwamnati domin a warware matsalar. In ji Sule Sumana Hima magajin garin Dingazi a cikin rahoton Hassan Mummuni. Nijelek ba ta ba da amsa ba dangance da koke-kokenmu. Kusan shekara ɗaya injin wuta da aka kai yana na a rufe saboda ba ma'aikacin Nijelek. Jama'a sun sayi kayayyaki da za su yi amfani da wannan wutar, amma sai dai rashin tsaro ya sa har yanzu muna cikin duhu. Kayayyakin maguna da sai da sanyi suke aiki da ya kamata mu adana su a nan Dingazi sai mun kai su wani waje, sai mu je mu ɗauko su domin mu yi wa yara da mata masu juna biyu allurai. Akwai 'yan yankin da suke kokarin mika wannan bukatar ga gwamnati, wanda idan ba a iya turo muna ma'aikacin Nijelek sai su ɗauka a nan cikin 'yan garin na da'irar domin a ba su horo su za su iya tsayawa. fasarar Muntari Muhammadu cikin yankin tawa akalla mutane 25 ne da matasa ne mambobin wata kungiyar katu da gora ta bakurat jihar tiliya aka kashe a ranar jiya a cikin wani harin da aka kai a sansanin kusa da iyaka da mali wasu majoyi ba na hukuma ba da studio kalangu ya tuntuɓa a yau da safe sun nuna cewa wasu mutane ne ɗauke da makamai da ba a tantance su ba bisa babura da rikiyar motoci suka kai wannan hari an yi zana'izar mutanen yau da safe a rugar azarar cikin yankin bakurat a cewar majiyoyin wasu gine-ginen kiwon lafiya na karamar hukumar karkara tebaram yankin tawa aka kona a ranar jiya da yamma ta da hannun wani gungun mutane da makamai da ba a tantance su ba babu wani ko wanda ya mutu amma an samu asarar kayayyaki da dama a cewar magajin garin bori na gari ta wayar tarho a cikin rahoton ta nan fude ahmed Hakikan an fuskanci wannan al'amarin sun toye mana harabar meri sun sanya wa tankin gazuwar wuta sun toye dukkan takardun karamar hukumar sun kuma toye mana motoci biyu na daukar marasa lafiya ambulance. Daya sabuwa ce ma ram da ban mu jima da samunta ba daga hannun SNA game da tsohuwar duk sun toye su. To, banduna ne dai da ke shawagi ko ina a yankin. Yanzu haka dai al'umma kowane na cikin gudanar da uzurinsa ba tare da matsala ba. Yara da dama ne suka tsere daga ƙauyukan suna kewayen Ilelan Najeriya domin samun mafaka a ƙauyen masallata da ke wajen birnin Kwanne jiha mai iyaka a ciyar magajin garin ƙauyen. Wannan ya biyo bayan wani harin 'yan bindiga a cikin daren Lahadi da haddasa mutuwar mutane goma sha biyu. Ibrahim Dagale magajin garin kawai masallata a cikin rahoton asumana Arzika. ina ganin mutane sun yi zawa waɗanda suka ji ba daɗi suka wuna a kasarin su dai kananan yara ne kwarai suna da yawa don kowane gida dai wanda yake yana da yan uwa ta sun zo sun samu hakanan sun zauna iyaye ba sa su tsaya waya dai ta sa su kai gudu inda ka ga ana kashe kashe kenan in ka samu hanya kai ma dole kai gudu da rayuwa ai makwabta ne tsakanin kalma mun wadatar da rumji jiya suka fara zukuwa da rana dai wa haka duba su fara shigowa ba ina ganin sai nan kusan a jihar ne ta gawa kuma ina ganin yanzu wasu suna nan suna koma gida ni dai nan na gida na na gani akwai mace guda da yaro a gidana wannan abun ba mu fatan ma shi ke tsaro gare mu da muke fata su ma da suka fuskanci wannan matsala Allah ubangiji ya tsawata musu abin da su zauna lafiya mu kuma da abun bai zo gare mu ba Allah ubangiji ya sa labari dai na muka ji zai ba zai ke tsaro gare mu ba kuma mutane su rika kiyayewa idan mutum ya ga mutumin da bai sani ba ya kamata a ce ya sa mishi idanu to mutane ina jin hankalin su bisa kan wannan idan mutum ya riga ya ga bakon da bai sani ba ta hanyar da shi ya san me sana'ar shi a Agadar jami'an tsaro masu yi kuma da kuma masu ruwa da tsaki na kungiyar fararen hula da shugabannin mata sun samu horo a farkon mako kan 'yanci da kare bakin haure wani shirin kungiyar prodac da ke bayyana dalilan wannan haduwa adamu ali shugaban kungiyar a cikin rahoton musa maman La thématique elle porte essentiellement na mayar da hankali ne tukuru bisa 'yancin bakin haure da kare su. Yana da mahimmanci kowa ya san 'yancin bakin haure wanda da zarar aka san su za a kare su. Mun zaɓi waɗannan mutanen ne saboda su ne suka fi kusa da bakin haure. Idan kuka ɗauki jami'an tsaro suna da kusanci da bakin haure idan suka zo a shingen bincike. Haka kuma in kuka ɗauki jagorori mata suna cikin ƙungiyoyin da ke wayar da kawuna bisa 'yancin baƙin haure. Kenan yana da kyau su samu sani su aiwatar da shi a lokacin da suke wayar da kawuna. Su kuma waɗanda suke bisa shafin yanar gizo da zaran suka yada wani abu to kowa zai gani kuma kowa zai samu labari. Jami'ar kyau lafiya bangaren karya zafin ciwo kuma ma'aifiyar yara uku Laila Halidu ta zaɓi aikin zane domin fita daga cikin yanayin aikin likitanci na yau da gobe. Ta koyi aikin ta hanyar intanet Laila Halidu ta yi wa Usman Mamudu ƙarin haske kan aikin nata. être anesthésiste, infirmier, médecin, c'est un travail difficile qui demande Zama jami'in aikin karaya raɗaɗin zahi, jami'in likita, babban jami'in asibiti, aiki ne mai wuya, mai buƙatar ƙarfin zuciya sosai sosai ga kulawar marasa lafiya. Aiwata rufe sa'ata na bani damar kawar dukkan wannan yaunin da na samu a tsawon wuni. Akwai masu kuka da fasa da lahiya sai an kasance a kansu a saurare su. Don haka yana da muhimmanci gare ni in samu warwarewa ta hanyar fusa'ar da nake. Shekara ɗaya ke ga da na fara. A gaskiya ba abu ne ba mai sauki gama aiki da abin da nike sha'awa. Ni salo na tsari ne na wuce gona da iri kala daban-daban amma da ke kan turbar al'adar abzinawa. Ina jin na ci nasarar da taimakawar mijina dangina. Akwai masu tambaya a musu wani salo na musamman mai kamancin kaza da kaza. To amma da na jaraba sai na so mu ma sake ragamar sha'awar da nike Mutumin da ke sha'awar abin da nike yana iya saya. Abu ne da wasu ke so wasu ba sa so. dr m dr nempa To sai mu na musamman cikin aikin rigakafin annobar COVID-19 Nijar ta shirya shawar shawarar gama gari har so uku a dukkan faɗin ƙasar sai dai ƙananan yara ba bata shafe su ba har yanzu in ji shugaban aikin taimakon maganin gaggawa dr suleiman karaji jami'an sami a cikin rahoton habibu garba ba kasafai za ku ji ana cewa za a kai yara a yi masu shaushawa sha ana iya cewa yara shaushawar bata shafe su ba Les enfants de bas âge ne sont pas concernés par euh, la campagne de vaccination. Shaushawar rigakafi da cutar corona bata shafi yara masu kankanan shekaru ba hukumomi sun yi bayani sosai cewa a kowane lokaci akwai waɗanda aka nufa da wannan shaushawar da farko saboda babu mu cikin halaye ɗaya da sauran ƙasashe a game da nau'o'in allurai da sauransu bugu da ƙari a kimiyyance ko a ƙasashe inda ke da kwai allurai masu yawa sosai rukunan mutane ne aka nufa wajen yin shaushawar tare da la'akari da matsalolin lafiya na musamman masu iya tsananta halayen kamuwa da cutar corona kenan waɗannan mutane ne aka nufa kuma wannan nufi ko banda wasu halaye zai iya samun nasaba da aiki misali misali domin babu ma'ana a ce ba a yi wa jami'in kiwon lafiya wannan shashawar ba ya kamata a gane shashawa da duk matakan da ake ɗauka ba kariya ce ta mutum shi kadai ba kariya ce ga sauran mutane shashawar kariya ce shin nan gaba ana iya tunawa ne wa yara daga haihuwa zuwa shekaru biyar ko shekaru goma wannan shaushawar kamar yadda ake yi ga waɗansu cututtuka Là, il s'agit d'une affection particulière, c'est-à-dire que euh, n'a pas été. A nan ana maganar wani hali ne na daban. Ba a tabbatar da wani cikakken inganci watakila na yi wa yara masu kankanan shekaru shashawar ba. Ni kan ban san yadda lamarin shashawar zai kasance a gaba ba. Ina jin ba wanda zai iya tabbatar da hakan. Sai dai akwai shekarun da ake nufa da shashawar, kuma ana kesta cewa yara masu kananan shekaru sosai ba za su iya nuna alamun mummunar kamuwa da cutar corona ba. Kasancewar ita wannan shashawar bayan tana ba da kariya da kamuwa cutar tana kuma yin tasiri wajen hana cutar ta tsananta wato idan aka harbu da kwayar cutar allurar na hana cutar ta haɓaka sai dai kawai mutum ya yi mura mai wucewa ba za a kai matakin da za a yi wa mutum kulawa mai zurfi ba. de Ku cewa mutane fiye da dubu ɗari bakwai da goma sha takwas eh, suka samu allurar farko ta COVID-19 wanda ya bada kashi bakwai cikin ɗari, sannan kimanin mutane dubu ɗari hudu da goma suka warke, kimanin kashi hudu cikin ɗari a cewar taron ministoci na ranar hudu ga watan Nuwamban shekara ta 2021. To karshen labarin namu kenan daga nan sido Kalangu barin haɗa ku da Balkis Hamidu a cikin labaru da harshen zabarmanci.